Majalisar Dokokin Jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin kakakin Majalisar Honorable Dahiru Yusuf Liman ta tantance Jerry Adams a matsayin shugaban hukumar haraji ta jihar Kaduna. Wato Kadris, wanda gwamnan jihar Kaduna Sanata Ubasani ya aike da sunan shi zauren majalisar. Bayan tambayoyi da nazarce-nazarce daga 'yan majalisun guda 34, Jerry Adams ya samu nasarar zama shugaban na cadres. Mr. Jerry ya bayyana wa Demokuraɗiyya TV cewa za su yi duk mai yiwuwa wajen ciyar da Kaduna gaba. Ya ƙara da cewa yana mai yiwuwa al'ummar jihar Kaduna albishir da cewa Kaduna ce ta biyu a arewacin ƙasar nan nan ba da jimawa ba za ta iya zama ta ɗaya ga abin da yake cewa. Mu zama less uh, dependent akan Eh, federal location so kaduna state a yanzu a arewa mu muke na biyu amma eh, muna so mu zama na ɗaya saboda eh, muna da goyon bayan gwamnati muna kuma kuma muna da ma'aikatu da suka cancanta a wannan aikin ƙarshen rahoton kenan daga majalisar dokokin jihar kaduna jamila s aliyu Dimokuraɗiyya TV